a'a wani abu ne kake saurarawa ka ji da sai ka kawace ma wannan sannan kuma zama da mutanen kirki yana taimaka wajen mutum ya nisanci saban Allah ya zama ka lizumta wa kanka ka haɗa zuciyarka da wuraren da ake tunatar da mutane Allah ya zama zuciyarka tara ta yi da masallaci majalis na ilimi inda za a faɗin Allah ya ce annabi sama ya ce wannan yana cin abin da ke tsarkake ma mutum zuciya sannan ɗauka alƙur'ani ya zama abokinka ko da yaushe ka karanta shi sannan saurara alƙur'anin duk wanda yana ciki sannan kuma kamar yadda ya nema haka addu'a ya rika makansa sannan kuma bayan haka ba laifi bane ya rika nema yan uwansa su masa addu'a cewa Allah ya ƙara shiryatar da shi Allah mu da ya ƙara sa masa kin saban Allah a zuciyarsa in mutum yana wannan to Allah zai taimake shi ba zai dawoma akan sabo ba ko yana yi sai Allah madaukakin sarki ya masa gamdakatar da tuba sai kaga ya tuba ya daina wannan saban da yake yi shi kuma Allah dama abin da yake hukunci da shi shine ya zama ka tuba ya zama ka tuba in ka tuba Allah baya koran kowa duk wanda ya sabo ya dawo wajen Allah sai Allah ya ansa shi yasa ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ta'ala yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'un layli Allah ta'ala yana shimfiɗa hannunsa ga bayinsa idan sun yi sabo da daddare to sai su tuba da yini wanda kuma suka yi sabo da yinin to Allah ta'ala yana shimfiɗa hannunsa da daddare domin su tuba zuwa gare shi sannan kuma ya kasance babu abin da Allah ta'ala ya fi farin ciki da shi fiye da a ce ga bawansa yana saba masa kuma ya tuba shi yasa kai kuma da ni aka sa mana ka'ida ita ce in muka ga mutum yana saban Allah kan mu yanke masa hukunci kan mu ce ai wani wuta na sha ja mana wannan hadisin mai ban tsoro yana tsorata ni ko da yaushe annabi sama ya bada labari ya ce ya kasance a cikin banu isra'il wani mutumi ya ma dan uwansa wa'azi ya ce ya kai na ka daina saban nan sai ya ƙi jin wa'azin kai sai ya ci gaba da saban shi kullum ya masa wa'azi sai ya ta sabo shi ke na ran nan sai ya ji haushi shi mai wa'azin sai ya ce wallahi Allah ba zai karɓi tubanka ba shi ne wa'azi ya ce ma mai saban Allah tun da dai ana ta maka wa'azi ka ki ji ko to wallahi dan wuta ne kai ka jira ka mutu wallahi wuta za ka shiga kama haka misali shi Allah ta'ala ya wahayi zuwa ga annabin wannan zamanin ya ce wane ne Allah ta'ala ce wane ne wannan wanda yake min shishigi har yake rantsuwa yake cewa ba zan gafarta ma wani ba ba zan karɓi tuban wani ba saboda yana saba mini to na ɓata aikin shi malam mai wa'azin shi kuma wancan mai saban na gafarta mishi kaga wanda yana da ban tsoro shi yasa kada ka ga kai ne tsarki ne ka ji cewa ai shi ke a ka buɗe ma bayan Allah kofar tuba Allah yana da sufofi sufofinsa suna da alaka da zatinsa yadda zatin Allah ba zai kare ba to haka sufofinsa ba za su kare ba Allah ya sufanta kansa da cewa shi tawwabun ne Mai tawwa mai karban tuba ya siffanta kansa da cewa shi ghafurun ne mai gafartawa ne ya siffanta kansa da cewa shi afuwun ne mai yafiya ne to duk waɗannan sunayen suna nan siffofi ne na Allah kuma za su ci gaba da aikinsu so daga in wani na saɓo aikin ka shine ka ci gaba da wa'azi amma kada ka yanke ma wani hukunci ka ce wa nan da kuke ganin shi dan wuta ne waye waye waye na ka je ka gano Allah yana iya masa gamdakatar sai gab da ƙarshen rayuwarsa sai ya zama kawai ya tuba shi kenan sai Allah madaukaki ya gafarta masa zunubansa kai kuma ai taka bata zo karshe ba ba ga ƙarshen ka ba duk ɗarkakarka da kirkin ka ka bari sai ka gama sannan sai ka tabbatar da hukuncin ka. amma ma dama kana cin wannan rayuwar to a cin haɗari kake shi yasa ni ta fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa mu cika da imani Allah kuma ya taimake mu da wannan tuba Allah ya taimake mu da yawan istighfari gare shi kuma Allah kuke saki ya karba tuban namu kuma ya gafarta mana din Allah madaukakin sarki ya ji kanmu Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu baki daya Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu ya shiryatar da mu ya shiryatar da zuriyar mu sallallahu wasallam baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa ورحمة الله وبركاته محمدا رسول الله